This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabar zan karanto. A jiya Juma'a shugaban Amurka Barack Obama ya isa ƙasar Kenya bisa tsauraran matakan tsaro a ziyarar kwanaki biyu da zai kai ƙasar inda shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya tarbe shi daga nan suka wuce kai tsaye zuwa otal ɗin da zai sauka suka kuma ci abincin dare tare da danginsa, ciki har da kishiyar kakarsa Mama Sarah da kuma 'yar uwarsa Auma Obama. An dai kawata titunan Nairobi da cewar ya kawo ziyara zuwa tushensa. Abin burgewa a ziyarar ita ce yadda shi Obama zai zama ɗaya daga cikin masu karɓar baƙi a taron duniya kan sana'o'i da za a yi a farkon wannan lokaci a ƙasar ta afirka kuma shine karo na farko da za a yi taron wannan ce ziyarar obama ta farko a matsayin shugaban ƙasa amurka inda ya ce tun lokacin da yake sanata bai je ƙasar ba wato a shekara ta 2006 kenya dai ita ce mahaifar mahaifinsa mr obama da aka haifa a can ya kuma rasu a can bayan ya yi aiki da gwamnati a ƙarƙashin shugaban ƙasar kenya na farko ana sa ran ziyarar tasa na iya kawo sauyi a harkokin kasuwancin ƙasar ta kenya sannan za su tattauna matsalar tsaro da shi kanshi shugaban ƙasar uhuru kenyatta Rundunar sojojin Najeriya suna daɗa kutsawa tare da cin ribar yakar 'yan ƙungiyar ta'addar Boko Haram a cikin dajin Sambisa, kamar yadda kakakin rundunar sojojin Najeriya ɗin kanar Usani Usman Kuka Sheka ya sanar. Ya ƙara da cewa da yawansu sun samu kutsawa cikin dajujjukan sannan kuma sunan rundunar su zaman lafiya dole. Ya ce sojojin ƙasar ba za su kare da yawan hare-haren da su 'yan ta'addar ke faman kaiwa a wurare daban-daban ba. A shekaran jiya Alhamis sai da suka tada tagwayen bama-bamai suka kuma hallaka akalla mutane 37 a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. kuka sheka ya ce bisa umarnin sabon babban hafsan sojin ƙasa na najeriya suna kutsawa tare da ba da manyi da kuma buɗe manyan hanyoyin da 'yan boko haram a da suka daddatse sannan ya ce sojojin ƙasar za su ci gaba da ba da himmar magance matsalar da ta addabi kowa ta boko haram daga ƙarshe kuka sheka ya gargaɗi masu ci da yawun sojoji kan cewa za su nemo wasu ayyukan soja. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaben kasar karo na uku duk da kumfar bakin da aka sha yi game da zaben nasa ko ya dace da tsarin mulki ko bai dace ba. Mr. Nkurunziza ya cinye da ƙuri'u kimanin kaso 69 a yayin da abokin hamayyar da ya biyo bayansa ya sami kaso 19 in ji shugaban zaben Pierre Kileba yi Ciriye. Wannan ce ta sa ya samu damar kada shi abokin takarar nasa a gasar ruwana a cewar shi shugaban zaben amurka dai da burtaniya tuni suka yi allah wadai da wannan zaɓe sannan suka ce bai cancanta ba musamman ma yadda aka yi tasharar zaben da rikice-rikice da kuma matsawa 'yan hamayya da jam'iyyun adawa inda jam'iyyun adawa a ƙarshe suka ƙaurace wa zaben bisa cewa an saba ka'idar yarjejeniyar nan ta zaman lafiya ta arusha da ta kawo ƙarshen yakin ƙasar Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ziza ya faɗi ba nauyi a wajensu musamman yadda ya yi amfani da siyasar karfa-karfa don komawa kan mulki. A farkon makon nan ne dai shugaban Kasar Burundi na da eh, domisiyan Indayezie ya ce ya yi Allah wadai da wannan zaɓe sannan kuma yana kira ga ƙasashen duniya da su yi biris da wannan zaɓe ko kuma sakamakon zaɓen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasar turkiya ta ƙaddamar da harin sharar kan iyaka na farko wanda suka aika zuwa bangaren da 'yan isis suke a ƙasa garin da suke wato inda suka ratattake su a daren jiya sun ba wa jiragen yakin kuma amurka damar sauka da tashi a barikokin sojan sama domin su yaƙi su 'yan isis ɗin musamman da suke bangaren syria turkawan sun ce jiragen yakin f-16 guda uku ne suka tashi daga diyabikir a kudu maso gabashin turkiya suka yi lugudan bama-bamai mai a shalkwatar mayakan isis a syria a yammacin jiya juma'a ne dai har ila yau suka sake kai wani samamin inda kuma aka yi hari ta sama da ƙasa sun ce wannan shine karo na farko da suka kai irin wannan hari turkiya ta ce idan suka ci gaba da bawa amurka haɗin kai to babu shakka za su yi nasara a yaƙi da su 'yan isis da ta'addancin da suke shukawa Firaministan Turkiyya ya ce direbobin jiragen saman sun kai samami cikin nasara kaso 100 100 inda suka yi wuta akan 'yan ISIS ɗin kuma suka koma gida cikin ƙoshin lafiya. Wata sanarwa daga rundunar sojojin Amurka a farkon watan nan daga kudu maso gabashin Afghanistan ta ce, Mun tabbatar da kashe Abu Khalil al-Sudani ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyar 'yan ta'addar al masu ba da umarnin kai hare-hare. Ya mutu ne a wani harin saman da Amurka ta kai a unguwar Bamal da ke yankin Paktika a ranar 11 ga watan Yulin nan. sanarwar ta fito ne daga sakataren yada labaran hukumar tsaro ta pentagon wato peter cook a jiya juma'a ta kuma bayyana a sudani a matsayin shugaban mayakan sunni na kungiyar 'yan ta'addar da cewa shine mai kula da ɗawainiyar kai hare-hare na bama-bamai sannan an alakanta shi a sudani da cewa yana da hannu a hare-haren da aka kai akan sojojin amurka afghanistan da kuma pakistan hakanan yana da kyakkyawar alaka da babban shugaban kungiyar alka'ida wato ayman alzawahiri a sudanin dai shine fitaccen jigon da wannan harin ya ritsa da shi sakataren harkokin tsaron amurka a shikata ya ce za mu ci gaba da kai hare-hare kan 'yan ta'adda a duniya hare-haren amurka a yankin ya hallaka manyan 'yan alka'ida da dama ciki har da nasir alwahaishi babban mataimakin jagoransu kuma shi nasir din shine jagorar rundunar 'yan ta'addar a kasar yamal sauran mutane biyu da suka mutu a wannan hari da aka kai na a karkashin jagorancin amurka ba a bayyana sunayensu ba rahotanni daga jaridar da take kan gaba a amurka ta bayyana cewa an tabbatar da hillary clinton tana, da laifi a lokacin da ake zarginta da cewa ta yi amfani da imel na kashin kanta wajen aikin gwamnati wanda wasu jami'an shari'a suka nemi cewa kuma shari'a ta ba su dama domin su sake gurfanar da maganar a gabanta su kuma yi bincike jaridar new york times ta rawaito cewa an nemi yin haka ne a wata takarda da aka rubuta ranar 29 ga watan mayun da ya gabata a cewar takardar akwatin intanet ɗin sakonnin hillary yana cike da muhimman bayanan sirri na gwamnatin amurka jaridar ta ce yanzu ba su da masaniyar shin wannan imel da aka aika ta aika ko kuma ta karba wanda suke da tambarin ma'aikatar ko a'a a watannin baya ne dai aka yi ta yama didi da maganar wannan imel na ita hillary clinton To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani 多く見 Madalla yau mai muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar daji ko kuma kansa. Rahotonmu na biyu zai magana a game da ranar tunawa da lafiya na Afirka ta yamma. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da tallafin da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta ba mata masu jiya asibiti. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Thank you. masana lafiya sun yi ƙarin haske akan ko me ke jawo sankaran mafitsara ta fi shafar maza fiye da mata kuma me ke kawo a kamu da cutar Rahotanni daga masana lafiya na nuni da cewar a kullum ana ƙara samun yawaitar masu kamuwa da cutar sankara musamman ma a ƙasashe masu tasowa waɗanda a yanzu haka suke da masu ɗauke da cutar sankara da kaso sittin cikin ɗari, sai dai kuma masanan sun bayyana cewar kowace nahiya ta duniya akwai yanayin cutar ta sankara wadda ta fi ƙamari, kamar misali yadda ciwon sankarar mafitsara ya fi ƙamari ga maza a nahiyar ƙasashen masu tasowa inda kowane mutum ɗari biyar mutane mutane uku ke ɗauke da sankarar ta mafitsara. Ga tattaunawar mu da Dr. Luwa, ƙwararren likitan fiɗa a asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa. sankaran mafitsara ta fi yawa ga maza fiye da mata. Sukan samu maza uku kafin a samu mace ɗaya da sankaran mafitsara. Abubuwan da suke kawo wannan sankaran mafitsara sun nan da yawa. kamar yadda aka sani sankara ba wani kwakwaran cutar da aka ce shi ne ke jawo shi ba amma ko abubuwan da irin ɗabiyoyin da mutane suke yi sukan sa mutum ya samu sankara na farko dai shine shan sigari shan sigari yana cikin abubuwan da suke kawo sankara mafisara amma a wuraren mu a nan ciwon sargiya yana cikin abubuwan da suke kawo kankarar mafitsara kuma wanda ma suke aiki a inda ake yin chemicals kamar wasu sinadarin nan masu aiki a kamfanonin taya masu aiki a kamfanonin yin takalmi masu aiki a kamfanonin yin zanuwa ma duk na mutane suna samun sankaran mafitsara amma a wuraren mu abubuwan da suka fi jawo sankaran mafitsara shine shan sigari da ciwon sagiya sune ne abubuwa guda biyu masu jawo wannan kamar shi ciwon tsagiya mutane ba sa damuwa sai su ga kamar wani abu ne dama da aka saba gani ba ciwo ba ne ƙwarai kuwa domin na san a wasu wurare masu sukan gani kamar ciwon tsakiya kamar dole ne namiji tunda mata ma suna al'ada su kan kamar maza ma irin al'adan su ne amma kuma ba haka ba mutanen mu wanda suke shigan irin rafi suna wanka cikin ruwan da ya tsaya su suka kamu da wannan ciwon tsakiya kuma an sun zo ba sa zuwa wurin kwararren likitoci a gwada a ba su magunguna domin su warke gaba ki to ciwon sanyan nan zai shiga jikinsu har ma ya daina su ga kamar sun warke bayan shekaru kusan biyar ko goma sai ga mutum ya fara fitsari jini sai ga kamar kuma wancan daga nan ko sai ga mutum ya samu kankanin mafitsara ko da akwai wasu magunguna da ake bayarwa a warke idan irin wannan ciwo ya samu mutum gaskiya in an tabbatar cewa Sankaran mafitsara ne yana da giredi amma grade na ɗaya shine wanda ke sama sama na biyu kuma shine wanda ya taɓa ainihin abin da kira muzzle wato kuma ainihin naman mafuzara na ɗayan akwai wasu magunguna da ake bayarwa ma mutum allura sannan kuma ana iya tura wani magani a mafuzaran har ya warkar da mutum amma in ya riga ya wuce wannan wurin ya taɓa ainihin naman mafuzaran to gaskiya sai zai a maka aiki kuma aikin din ma sai a cire mafitsaran gaba ki daya kuma an san an cire mafitsaran gaba ki daya dole za a fidda inda fitsari fita a gefen jikin mutum kenan kuma har abada kenan haka zai za ka zama mafi wuyan ma idan an bari ya wuce zai tattaba abubuwa da ba har ko da abin na da wuyan matsala in an bari ya wuce ba a iya gano shi da sauri haka ɗaya ne yake samu suke akan gano shi a lokacin da za a iya bashi magani abin ya kamata mutane su sa ido idan an ga mutum ko kuma ya ga yana wani abu kamar nama ta fitsarinsa ko mutum ya ga yana fitsarin ji komai kankantan shi ya zo asibiti za a ɗibi a gwada in ma za a yi scanning ne ma za a yi scanning in dai sargiya ne ma sai a bashi magani ya warke gaba daya. don rashin warkewan daga sargiyan ne shi kan jawo wannan abu to amanansa ya kumbura bai san dalilin din ba ya zo asibiti. to Allah ya ba mu lafiya alimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen nahiyar Afirka ta yamma wajen bikin ranar lafiya ta nahiyar Afirka ta yamma da ake gudanarwa ranar tara ga watan Yuli na kowace shekara. Wannan rana ita ce karo na 28 da kasashen yammacin nahiyar Afirka ke kaddamar da wannan sallah ta tuni da lafiya duka tara ga watan Yulin kowace shekara. domin ba da mahimmanci ga sha'anin lahiya dokta malam amadu ƙwarar likita a kawar hassau ya yi mana fashin bakin ko muke lafiya uwar jiki to in ka ji ana zancen lahiya to ba shakka akwai matsalolin da aka fuskanta yau game da lahiyar jiki lahiyar al'umma sai mu ce ya kamata a dibi wuri uku na daidai shi bil adamu a kan shi in an ce lahiya menene ya kamata ya yi menene bai kamata ba ya yi yau in an ce kiwon lahiya misali zan ba ku dan kaɗan abin da ya faru watannin baya ko ma in ce har yanzu ma yana nan yana faruwa a ƙasashenmu na afirka ta yamma zancen masassarar ebola wannan mutum ne dan adam shine umar uba isan wannan kenan in an ce lafiya ya kamata dan adam ya san abun da zai cutarwa bai kamata ya yi shi ba abun da zai unhwani da mutane shine ya kamata ya yi cuta inda an ce annoba ta mafi yawa wasu daga bisashe suke hitowa su shigo ga bil adam kuma su zo su yi banna kenan kai dan adam ya kamata ka kiyaye lahiyar ka ka kiyaye abun da bai kamata ka yi ba ka san shi abun da ya kamata ka yi ka san shi saboda ita annoba fa gobara ce in ta tashi ba san ba inda za ta kenan mutum mutum a matsayin shi ya kamata game da lahiya ya san abubuwa ya yi bincike ya yi tambayoyi ya samu bayani cikakke game da lahiyar jikin shi me ya kamata yi kuma mun sani yau ƙasar mu san nan da yau. mafi yawa mutane ba ka zakuwa likita sai wuri ya kai inta intaha a'a game da kiwon lahiya ba haka ba ne. abu in yana dan karami ne ake iya tunkara shi in hoye nisa abun sai ai kare jini biri jini kashe kuɗi kuma ba biya bukata kayan aiki a bada abun da ya kamata a aiki game da kiwon lahiya ba babatu ake so ba a'a lalle dakata ka tsage gaskiya samun ma'aikata ƙwararru aiki mai nagarta da isasshen magunguna na abin da ke sa lafiya ta inganta muddin babu ƙarshen kwanaki malam yasar abubakar kaka ka fahimci maganar lafiya lahiya abu ce wadda kowa ke so duk duka mahaluki na duniya yana bukatar lahiya saboda sai da lahiya ake komi menene bukatocin ku ga gwamnatin Nijar to bukatun mu ga gwamnatin Nijar muna so muna roƙon gwamnati ya yi ƙoƙari ya ɗauki isasshen ma'aikata ƙoƙari a a sai maganin nuka da kayayyakin aiki wanda wanda za a ci ta rayukan mutane ko me kenan bincike da rigakafi duka sun yi magani Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar a gaida sha'aibu mani a wani mataki na tallafawa mata da ke jiya a watan azumi uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya khadija muhammad abubakar ta kai ziyara asibitin jihar bauchi don ba da tallafi ga majiyatan uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya hadiza muhammad abubakar ta ziyarci asibitin jihar bauchi don duba majinyata da tausaya musu kan yadda suka tsinci kansu cikin halin jinya a watan ramadan ya shi ka wannan ne don muka tallafi ga yan uwanmu mata a cikin watan ramadan musamman mako da allah dora muku jarabawar rashin lafiya mun zo mu ziyara ne mu nuna tausayinmu a yan uwanmu mata da suke cikin wannan hali muna fatan Allah ya ba ku lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya ga baki daya Allah ya ba mu falalan watan Ramadan Hajiya Khadija Muhammad Abubakar bayan nan sai ta bi majinyatan daya bayan daya inda take gaida su da nuna tausayawanta a halin da suke ciki Amin jiki ta Allah ƙara lafiya Allah sa ka fara ni Allah ƙara lafiya Allah sarki sannu kin sannu ya sunanki Aisha kina makaranta ne wani makaranta alkaleri bodi oh daga secondary school ne a can ne haka ya faru a gida an zo hutu allah ya kare Allah kiyaye Allah ya bata lafiya Allah ya sauwaƙe sannu Allah ya ƙara kiyayewa sannu sannu sannu kaifa hmm? ayya sannu Ibrahim Allah ya ƙara sauƙi Allah ƙara sauƙi Allah ya yi Allah ya ba da lafiya Allah sa ka fara ni sannu. Uwar gidan gwamnan jihar Bauchin kenan Hajiya Khadija Muhammad Abubakar Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina, inda yau ma za mu kawo muku irin tambayoyin da mahalarta taron suka yi wa Malama Haulatu Sa'idu danbaba baba a game da muhimmancin zuwa awo. Ina so don Allah ƙara faɗakar da 'yan uwana mata dangane da kula da ba yaro nonon uwa. saboda na jarabta na gani a wannan haihuwa da na yi gaskiya na samu muhimmancin abin sosai saboda yarinya ta ba ta shan ruwa sai da ta kai wata shida kuma na ga wallahi hatta haƙori sai dai in ga tana yi insha Allah to madalla za a zo kan wannan sunana Hafsat Jamilu mace mai ciki wai in ta haihu in ta haihu ta to ake samun yoyon fitsari mata masu ciki suna in suka haihu suna samun yoyon fitsari to ta wace hanya za ka iya ganewa akan haka matsalar yoyon fitsari matsala ce wadda take samun mata da ba sa zuwa yawancin su waɗanda ba sa zuwa asibiti kan lokaci kashi biyar na mata masu matsalar yoyon fitsari ba su zo asibiti suka haihu ba sai da lokaci ya riga ya ƙure naƙuda ta fara ka fara ka maza ka zo asibiti da an ga za ka shiga wani haɗari unguwar zoma ta ga cewa abin ya wuce ƙarhinta, za a yi maza a kira likita a san abin yi game da kai to yawancinsu sai naƙuda ta ci su a gida har ta yi masa illa sannan suke zuwa asibiti a'a ba haka bane ba barin fitsari a mara bane naƙuda daɗewar naƙuda ba asibiti ba ita ke kawo matsalar yoyon fitsari har da masu barin fitsari daga tsere cikin gida tsufa ok ok idan cikin gida tsufa kin gane kuna yawan barin fitsari idan cikin gida tsufa kina barin fitsari a mara ki yana damun ki baki je kika yi ba saboda ita mai ciki ko da yaushe in ta ji fitsari an yi so ta je ta yi shi idan ba ta yi ba zai mata illa wannan illa abin da yasa ake cewa barin hitsarin kin ga shi kai in ya kai ya kai karshen haihuwa a kusa haihuwa shi yana danna mafitsara can akwai wani wuri da suke dan gamuwa to daga nan ake samun wannan matsala idan kan mai nauyi ne nauyi ya yawa ya wuce mizanin abin da ake so yana iya danna mafitsara har ta fashe daga haka a samu yoyon fitsari sunana halima lawal nasarawa malama ƙara yi mata bayani akan wannan ruwa da na farkon lebo da ake cewa da mace ta gaji jini al'adar mu ta malam bahaushe za a ce wannan 'Zaƙi ne ai zaƙi ne a bari ya zube shine muke so a ƙara ma mata bayani akan shi malama to wannan ruwa da ake gani alamomi ne na cewa naƙuda ta fara ko kuma ƙwayoyin cuta sun shigi mahaifan mai ciki yakan ma wannan ruwa wani zubin yakan fara zuba tun daga wata hudu ko wata biyar zuwa har wata tara wannan ruwa yakan zuba wani na larura ne yakan zuba ne a bisa larura kwayan cuta sun shige ta in ta zo asibiti aka bata magani aka gindaya mata sharuɗa ta bi su takan warke wasu kuma ruwan ba su fara zuba sai mace ta fara naƙuda to kuma ganin wannan ruwan me ya kamata mace ta yi ta zo asibiti ba zaƙi ba ne eh to ga malam bahaushe ba shi ke cewa zaƙi ne amma nan ruwa yakan fita idan mace ta fara naƙuda shine sai a ce faya ta fashi ko to naƙuda ta kan kama kenan wasu kuma ta dalilin larura yakan fashe tun wata hudu ko biyar sai sun zo asibiti an ba su magunguna an gindaya musu sharaɗoɗi in suka bi sharuɗoɗin nan kuma sai ruwan nan ya daina zuba ciki ya ci gaba da girma har ya kai lokacin haihuwar shi saboda haka ku daina cewa zaƙi ne da an ga wannan ruwa mafi alkhairi a zo asibiti da an ga wannan ruwa ka a ce zaƙi ne a zan na, shi yaro cikin ruwa yake in wannan ruwan ya kare mai ƙaranƙan bushewa yake yi sunana zulaiha ta isa banda wannan ruwan da ake cewa zaƙi ne akwai wanda ake cewa ruwan girke wanda yake kwarara wanda har ya fi na faya to shi muke so a yi mana bayani a kan shi shi ne dai wannan ruwan shi ne dai wannan ruwan zuba shi yakan bambanta tsakanin wata da wata wata in huda karama ce jikin faye yakan zuba sosai wata kuma in ba karama ba ce yakan zuba kaɗan kaɗan kin gane to yanzu tambaya ce zan yi maku ina son wanda zai iya bani cikakken ansa sai ya mutum ya tashi hidi man alamomi guda hudu wanda ke samun mai tsinkau tsinkau alamomi na tsinkau tsinkau ga mai ciki alamomi hudu kwarara alamomi hudu kwarara ke kin yi magana wadda ba yi magana ba zan ba sunana dahara ahmad alamomin tsinkau tsinkau wajen mace alamar ciwon kai kumburin jiki ko kumburin kafa ko ta ji ana fusgarta daga baya so shine alamominta ko juwa kin yi ƙoƙari malama abubuwa uku da ke kawo mace-macen haihuwa mace-macen mata masu ɗauke da juna biyu alama guda uku abubuwan da ke kawo mace-macen mata masu juna biyu alama guda uku sunana amina aminu abin da ke kawo mace-macen mata masu juna biyu shine malaria tsinkau-tsinkau karancin jini yayi sai tambaya ta ta uku ta ƙarshe kuma To bari a tambayi 'yan waje. <laughs> To tashi. Tambaya ta ta uku ita ce, ina ya kamata ki haihu? Suna na Maryam Isa. Asibiti ya kamata mace ta zo ta haihu da ta fara jin alamomin haihuwa. Duka duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. zuwa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa ƙasar Kenya bisa tsauraran matakan tsaro a ziyarar kwanaki biyu da zai kai ƙasar, inda shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya yi tarbiye shi daga nan suka wuce kai tsaye zuwa otal ɗin da zai sauka suka kuma ci abincin dare tare da danginsa, ciki har da kishiyar kakarsa Mama Sarah da kuma 'yar uwarsa Auma Obama. an dai kawata titunan birnin Nairobi da cewar Barack ya kawo ziyara zuwa tushensa. Abin burgewa a ziyarar ita ce yadda Obama zai taya karɓar baƙin da za su zo taron duniya na sana'o'i wanda za a yi karon farko a Afirka, inda obama zai yi jawabi a yau Asabar. Wannan ce ziyarar Obama ta farko a matsayin shugaban kasa in ka ɗauke wacce ya taɓa kaiwa a ƙasar Kenya ɗin yana Sanata a Amurka a shekara ta 2006. Kenya dai ita ce mahaifar mahaifinsa Mr. Obama wanda aka haifa ya kuma rasu a can bayan ya yi aiki da gwamnati a ƙarƙashin shugaban ƙasar na farko na Kenya. Rundunar sojojin Najeriya sun ce suna daɗa kutsawa tare da cin ribar yaƙi da 'yan ta'adar Boko Haram a cikin dajin Sambisa, kamar yadda kakakin rundunar sojojin Najeriya din Sani Usman Kuka Sheka ya sanar. Ya ƙara da cewa yanzu haka rundunar sunanta zaman lafiya dole. Ya ce sojoji a ƙarƙashin jagorancin babban hafsan sojojin ƙasar na ƙasa suna daɗa kutsawa tare da ƙwace manyan hanyoyin da da 'yan Boko Haram ɗin suka daddatse. Sannan ya ce duk waɗanda suke karyar za su ɗauki wasu aikin soja to ya ja kunnensu da cewa a hirɗinsu. Shugaban ƙasar Burundi unkurin ziza ya lashe zaɓe karo na uku. To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.